This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba biyar ga watan Fabrairu na shekarar 2025. To kafin ku abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son Gaza ta koma ƙarƙashin ikon Amurka abinda ke nuna sauyi a kalaman da ya yi a baya na tilastawa mazauna yankin su koma makwabtan ƙasashen Jordan da Masar. A shirye kasar China take ta yi aiki da kungiyar tarayyar turai ta EU wajen inganta haɗin gwiwa da kuma tunkarar kalubalen da kasashen duniya ke fuskanta a cewa ma'aikata harkokin wajenta. Shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka ya gargaɗi shugaba Donald Trump a kan cewa za su yi amfani da zaman tattaunawar samar da kuɗaɗe don ayyukan gwamnati da ke tafi don matsawa gwamnatin lamba a kan sauye-sauyen da ta yi a wasu ma'aikatan Amurka. Kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Nijar ta dakatar da ayyukan kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CRCR wato Red Cross a duk faɗin ƙasar. To kome wasu 'yan ƙasar ke cewa? Saboda Nijeriya ne suke aiki, yawancin su aka tsaida aiki tare su ma da aikinsa aka tsaida. Amma tun da gwamnati ta ɗauki wani mataki, ya kamata ita ma gwamnati ta samu ta nemo musu aikin da za su yi sannan ah, za ku ji cewa al'ummomi a yankin karamar hukumar kauruta da ke jihar kaduna sun ce yawan yawaitar hare-haren 'yan bindiga a yankin sun yi sanadin kashe mutane da dama sai kuma shirin zamantakewa da zainab babaji ke gabatarwa inda a wannan makon shirin ya tattauna ne kan bukatu ah, na masu bukata ta musamman da inganta rayuwarsu amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana son Gaza ta koma ƙarƙashin ikon Amurka. abin da ke nuna sauyi akan kalaman da ya yi a baya na tilastawa mazauna yankin gaza su koma makwabtan ƙasashen jordan da masar yayin da dabban al'ummar gaza ke komawa gidajensu da suka lalace sakamakon rikicin yankin bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da hamas a ranar 19 ga watan janairu a jiya litinin ne shugaba trump ya yi sanarwar the us will take over the gaza strip and we will do a job ya ce amurka za ta karbi ikon yankin zirin gaza kuma nan ma za mu yi aiki mai kyau Trump ya sauya shawarar da ya bayar a watan da ya gabata ta cewa a mayar da mutanen Gaza zuwa wasu ƙasashe ciki har da Jordan da Masar. Yanzu kuma yana son ya haɓaka yankin sosai. Trump ya bayyana hakan ne yayin da ya karɓi bakuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House. I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had. Netanyahu ya ce, Na faɗa a baya zan kuma ƙara faɗa yanzu. Kai ne babban abokin hulɗar da Isra'ila ta taɓa samu a fadar White House. A shirye kasar China take ta yi aiki da kungiyar tarayyar turai ta EU wajen inganta haɗin gwiwa da kuma tankarar kalubalen da kasashen duniya ke fuskanta a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar a yau laraba yayin da kungiyar kasashen ke fuskantar yiwuwar ƙarin haraji daga Amurka akan kayayyakinsu da ke shiga kasar mafi karfin harkokin kasuwanci a duniya. china ta ɗauki ta da eu da mahimmanci sosai kuma tana fatan kungiyar za ta zama abin dogaro ta fannin haɗin gwiwa a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen china lin shugaban fannin kasuwanci a kungiyar eu ya faɗa a jiya talata cewa kungiyar na so ta tattauna da amurka ba tare da ɓata lokaci ba akan batun harajin da shugaba donald trump ke shirin sanyawa ƙasashen kungiyar. shugabar eu ursula von der leyen ta yi hasashen cewa tattaunawa da washington akan batun za ta yi zafi to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla nan ba da jimawa ba maryam za ta damu da karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu al'ummomi a yankin karamar hukumar kauru da ke jihar kaduna sun ce hawa har 'yan bindiga a yankin sun yi sanadin kashe mutane sama da ɗari da karɓar kuɗin fansa na miliyoyin naira cikin watanni uku suna masu nuni da cewa yawan faruwa har-haren ma yanzu sun sa sun tashi ba kowa saboda fargaba har 'yan bindigar sai dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce ta tashi tsaye kan wannan matsala yayin da hukumomi ke cewa sun sanya wata sabuwar doka da ka iya dakile hawa har haren daga kaduna wakilin murya amurka isa lawal ikara ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton a baya dai yankunan kananan hukumomin birnin gwari giwa igabi cikun da kajuru su suka fi fama da hararen 'yan bindiga inda suka hana manoma sakat a yankunan baki daya sai dai kuma tun bayan sanar da maganar sulhu a wasu daga cikin wannan kano komi aka ji shiru yayin da al'ummomi a karamar hukumar kauru suka ce sabbin har-haren 'yan bindiga na ƙara karuwa a yankin kusan kullum in ji shugaban kungiyar al'ummar rumayya da ke karamar hukumar ta kauru mr daniel benson ɗanladi cikin watannin nan uku zuwa yau gaskiyar maganan an samu attack attack a kauru local government ya fi talatin duk yadda an kashe saboda biyan fansa wallahi wallahi bani kafara rantsuwa na ya aura biliyan biliyan biyar nan mutanen da an kashe wallahi wallahi sun fi ɗari nan garuruwan da aka atakin ɗinsu an fara da kwasam aka tafi kusheka aka tafi farin dutse aka tafi bakin dutse aka tafi sabon layi aka tafi makami aka zo zakada yau kwanan nan tsakanin shekarar da jiya da yau an tafi fadan ruruma an tafi kakude kuma tabbatar maka akwai garuruwa sama da arba'in kusan garin ya zama kufai. Shugaban karamar hukumar ta kauru Honorable Bashir Dawaki ya ce lallai dai akwai matsalar tsaro amma da ya ce karamar hukumar kuma tana ɗaukar matakai don tabbatar da an kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya. Masu katako masu itace masu gawayi da sauransu muna zargin cewa suna kai musu support cikin dajin. Mun kama doka cewa mun suspending wannan abu for now. So abin da za ka yi da za ka nemi jami'an sojoji ne kuma an nema ga sai shigo. Su ma ba wa muna zargin su bane suna iya kokarin su. To tsare-tsaren gaskiya zo ƙarshe tun da har sun zo ranar sun zo da APC guda biyar sun shiga dajin sun abin da za su iya yi sun bar fi so kuma sun je sun shirin mai kyau suna cikin garin kaurin. Duk da matakan da karamar hukumar kaurin ke cewa tana ɗauka game da wannan batu Mr. Daniel Danjuma ya ce su ma sun sauya salo. Wallahi wallahi yan banga musu ya kokarin su kwanakin baya an tura yan banga sai da kidnappers suka kashe 'yan banga goma. To jami'an tsaro fa? Jami'an tsaro ba su cika cokali ba. Kuma an yi maganar sulhu na ƙarya. Ni a rayuwa na ina tunanin me ya kawo sulhu tsakanin ɗan ta'adda da al'umman gari. A sulhu ta kan me? Amma kuma gashi ana ganin kamar su inda aka yi sulhun sun samu sauki da zaman lafiya ko kuma ga abin ya dame ku. To an hana su su a can me aka ba su? To yau sun dawo kauru. Yanzu ku a matsayin ku na al'ummar da ke kula da ci gaban garin kauru wannan mataki kuka ɗauka kuma me kuke so a yi? Wallahi wallahi mun muke ba kanmu hukunci kowa ya koma yanzu da kwari da baka da gasai da adda in Allah ya samu kashe wani in ko ba mu samu sa'a ba mu a kashe mu inda muka dauka kenan ko ba za mu bari ba rindinar yan sandan jihar Kaduna ma ta ce ta yi nisa wajen gano tushen wannan matsala ta tsaro a karamar hukumar ta Kajuru kuma kakakin rindinar yan sandan jihar Kaduna DSP Mansur Hassan ya ce akwai alamun nasarori a yankin Kajuru tabbas dan kwana-kwanan nan muna samun dan matsaloli dangane da wa'annan bandit to amma kuma Allah cikin ikon shi muna bakin iya kokarin mu tare da rundunar sauran jami'an tsaro da suke na kasa. wanda in ba ma a manta ba a wannan yanki ne muka ceci wasu wanda sun riga sun ɗauke su su Allah ya ba mu nasara muka kama su kuma matsalolin da muka rinka samu a wannan wurare shine a sakamakon akwai baki da suka rinka zuwa kusan shekara biyu da suka wuce zuwa uku kuma a tun wannan lokaci mun dan jawo hankalin wasu daga cikin su da yawa da cewa su rinka ba mu bayanan sirri na baki da suke zuwa suke zama wannan wurare domin mu tabbatar da cewa su wane ne suke zuwa. Kenan akwai yiwuwar cewa bakin nan suna da hannu wajen samun wannan matsala. Eh to kusan dai hakan tun da kusan binciken da muke yi kenan a yanzu haka ni ina da tabbacin cewa in Allah da kamar yadda ake ganin cewa Kaduna ta zauna lafiya kowane yanki ma zai dawo ya zauna lafiya. Ganin yadda aka sami saukin matsalar tsaro a yankunan da a baya suka fi fama da matsalar hararen 'yan bindiga. yanzu hankalin hukumomi dai ya koma ne a kan karamar hukumar kaurin da yanzu 'yan bindigan suka hana ta su kune baki daya isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji matakin da gwamnatin mulkin sojan nijar ta ɗauka kan ƙungiyar agaji ta red cross a ƙasar. har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka ya gargaɗi shugaba donald trump kan cewa za su yi amfani da zaman tattaunawar samar da kuɗaɗe don ayyukan gwamnati da ke tafi don matsawa gwamnatin lamba akan sauye-sauyen da ta yi a wasu ma'aikatan amurka gargaɗin na 'yan jam'iyyar democrat dai na zuwa ne yayin da ma'aikatar tantance ingancin ma'aikatan gwamnatin amurka da ake kira doge a takaice a ƙarƙashin jagorancin elon musk ya ɗauke hukumar raya ƙasashe ta amurka da ake kira usaid daga ƙarƙashin kulawar ma'aikatar harkokin wajen amurka a farkon wannan makon ma'aikatar ta dodge ta ce suna nazarin ayyukan ba da tallafi ga kasashen ƙetare na hukumar ta usaid don tabbatar da cewa sun je daidai da ajandar ba maradan amurka fifiko labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, bari kuma mu sake koma taskar rahotanninmu. Gwamnatin mulkin soja a Nijar ta dakatar da ayyukan kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CRCR wato Red Cross a duk faɗin ƙasar tare da ba da umarnin rufe dukkan wuraren da take gudanar da ayyukanta. Sai dai wasu 'yan Nijar na nuna damuwa dangane da abin da suka kira illar da ke tattare da wannan mataki da zai raba ɗaruruwan 'yan ƙasar da aiki da kuma dubban taimakon da agaji da suke samu daga ƙungiyar. gwamnatin mulkin sojan kasar Nijar ta sanar da ci gaba da gudanar da binciken ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu na ciki da wajen kasar domin ɗaukar mataki akan duk wacce za ta samu tana tafiyar da ayyukanta ba bisa ka'ida ba. Daga Agadas ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. Ƙungiyar wadda gwamnatin Nijar ta dakatar da ayyukanta ta CECR ta soma ta tun shekara ta 1990 da take gudanar da ayyukan jin kai kamar a fannin kiwon lafiya da kuma fannin kula da 'yan gudun hijira da wuraren da ake fama da matsalolin tsaro da kawo tallafi ga mutanen da wani iftila'i ya shafa. A wani kudurin doka ne dai da ministan harkokin wajen ƙasar Nijar ta ɗauka ta dakatar da ayyukan kungiyar ta CECR wacce a ta akwai kungiyoyi irin su Red Cross da dai sauransu tare da rufe dukkanin wuraren su da ke cikin ƙasar Nijar. Nijar nan take matakin da Emir Yusuf na Emsu Sande ya ce yayi daidai. Lalle ba mu yi mamakin haka ba na ganin cewa duk wadansu kungiyoyi masu ma zagon kasa duk wadansu kungiyoyin da suka kasa tantance ayyukan da suke yi a kasar Nijar suka kasa fitowa su gaya ma Nijar ga dalilin zuwansu a Nijar kuma ga ayyukan da suke yi a Nijar to dole ne a dakatar da su. Abubuwan da gwamnati take jira gare su na tallafi in sun zo ba shine ba suke yi duka irin waɗannan kungiyoyin da ba su da wani cikakken amfani a ƙasar ga tamu mu muna goyon baya a ci gaba da sige su a ci gaba da dakatar da su. To amma wasu 'yan Nijar na nuna damuwa dangane da abin da suka kira illar da ke tattare da wannan matakin da zai raba 'yan ruwa 'yan Nijar da aiki da kuma dubunnan 'yan ƙasa da taimakon da suke samu daga wannan kungiyar. Malam Salifu Manzo yana daga cikin masu irin wannan damuwa. Ba tsaye da aikin ba mutanen mu da kwai a ciki saboda Nijeriya ne suke aiki yawancin su aka tsaye da aikin tare su ma da aiki sa aka tsaida amma tun da gwamnati ta ɗauki wannan mataki ya kamata ita ma gwamnati ta samu ta nemo musu aikin da za su yi wannan lalle in aka tsaida mutane to an ce za a shiga shomashi kenan to muka shomashi ne mun ba so in za a ɗauki irin wannan mataki to kuma hallo a san an ɗauki mataki wanda za mu samu wayannan mutanen su ma su samu wani aiki su shiga gwamnatin nijar kin dai bata bayyana dalilan da suka sanya ta dakatar da ayyukan kungiyar cecr ba saboda haka ne kungiyoyin fararen fulla irin su mala abdu muhammad ke ganin akwai bukatar gwamnatin ta fito ta yi wa 'yan kasa bayani game da dalilanta na daukar wannan matakin ka wannan kungiyar matsayin mu 'yan kasa mu yanzu bamu san menene yasa aka tseda ta ba menene dalilin ta menene hujja da yasa aka tseda ta menene matsalar ta menene abu ba mu sani ba kenan mu abun da muke bukata kamar gwamnati hito ya bayyana dalilin kenan ya dole ne kenan yau gwamnati ya gaya ma mutane ga dalilin da yasa kawo yanzu dai kungiyar ta sai icr e bata ce komai akan wannan matakin da gwamnatin niger ta dauka sai dai gwamnatin niger ta sha alwashin ci gaba da gudanar da bincike akan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu na ciki da wajen kasar domin daukar mataki akan duk wacce aka samu tana tafiyar da aikin ta ba akan ka'idar sabo tafiyar da niger ta saya a gaba hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud yanzu agogo adam washington dc na cewa karfe goma na safe da minti sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne kan batutuwa da suka shafi al'umma ba tare da bambancin addini, kabila, jinsi ko siyasa ba. Domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau ma ni ce zan jalin zamun shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan bukatun mutane da ke da bukata ta musamman. Allah A ƙarshen makon jiya ne mutane da ke da bukata ta musamman suka gudanar da wani babban taro a lafiya fadar jihar Nasarawa. Don faɗakar da junansu muhimmancin neman ilimi da sana'a da kuma faɗakar da gwamnati da masu hannu da shuni da ƙungiyoyi irin bukatun da suke so don inganta rayuwarsu da ba da gudunmuwarsu ga ci gaban ƙasa. Shugaban kungiyar mata da ke da lalurar ji da gani da kuturta da zabiya da guragu a jihar Nasarawa, Hadiza Kasimu ta ce a taron na ranar nakasassu sun tattauna batutuwa ne da za su taimaka wa kansu. Na yi wannan taro saboda sanar da gwamnati da kuma mutanen Najeriya da nakasassu a kan su zo su taimaka ma matan makafi da guragu da kurame da kutare da albinu. Hmm. Saboda matsalolin da suke da shi wahala ya musu yawa. akwai wanda kuma suka da takardu da suka gama makaranta ba aiki ga kuma wanda kuma Allah ma mu zan su rasuwa ba aiki ga kuma muna da cosha walfa a state government ya kamata su taimaka mutu ta me za su mutu taron nan shine na ce taro ne za mu haɗu kai mu suka ba da zumuncin mu a cikin kungiyar makafi da gura da gura mai da kutare na Nasarawa State ba ma Nasarawa State ba Najeriya ga baki da. Hmm. To amma eh, wannan taro ya samu nasara abinda kuka kudura yi dama? Mun wannan taro ya samu nasara. Hmm. Mun yi komun da kuma na gayyaci local government goma sha uku na jihar Nasarawa State suka sun zo kuma mun ga mu gwamnati da mu yanzu nan muna roƙon Allah kuna kuke da intafinu kuna kuke da jama'a a gwaje su ya haƙuri su rika sa baki suna ba mu goyon baya. Hmm. Abin da Allah ya mu da shi mun amince. amma muna so duk abin da gwamnati suke yi su ya haƙuri su zo su ba mu goyon bayan su taimaka mana hmm. kamar ofis ne first na Najeriya ga kuma ofis ni first da je nastar ga baki da duk abin da zaki su ya haguri su ya haguri su ya haguri su taimaka ma kungiyar makafi da gura da mai da albinu especially mata na basu da mata na basu da kadara suna da kadara su rika taimaka musu hmm. saboda mu muna ɗaya daga cikin su to idan kika ce taimako waɗanne taimako ne takamamme a ce ita gwamnati ko mutane za su yi muku taimakon da nake nima na ɗaya hmm. a ba ta aikin wanda suke da takardu saboda Allah da annabi a taimaka musu bar su aiki wanda suke da takardun makaranta hannu. Mm. Na biyun shi wanda Allah ya mazajen turatuwa saboda suna da yara gata mm. ba kuma ba kafa saboda matsalar da suke da shi. Mm. A ya guri muna da shosha walifa gaba daya duk abin da ya safi gwamnati ya haguri su sassa su a ciki. Na uku ofis na manifest lady na Najeriya muna ba da koyon aikin hannu kamar koyon dinki yan abubuwa da koyon zanwa koyan abubuwa abubuwan da gwamnati ke bayarwa da ake ma mutane su da ake ma mata su rika koyan aikin hannu mm. ya kamata mu ma mu samu shiga saboda matan matan kura mai suna iya dinki ai mm. matan makafi ba ido amma suna yin yan kunni mm. matan guragu suna suna gani amma ba su da kafa suna da aikin abin hannu suna koyan takalma ma ai ya kamata muna son gwamnati su ya haƙuri abin ne ya shafi aikin gwamnati da ta training din mata hmm. mu ma mu samu shiga ciki hmm. in ka je ministry baki da ke cikin Najeriya da aka ga muna da ministry of education ministry of finance ministry of agric ministry of digital amma duk ministrocin da ke gani ba dukan mu ne muke samun aiki ba hmm. muna roƙon Allah mu kuma muna roƙon gwamnati kuma muna roƙon ku da kuke manja da kuke ba da shawara ma jama'a ku ya ku ba mu goyon baya hmm. duk abin ya nakasa su da ke cikin najeriya abin ya shafi ma'aikata a rika samu a ciki. Hmm. allah ku zo mu hanyar gyara da tana cikin bauta. tsohon gwamnan jihar nasarawa umaru tanko almakura wanda shi ma ke da lalurar ji ya karfafa wa sun gwiwa ne. domin yau rana ne da duk ire-irenmu wanda allah ya sa mana wani irin nagasa ya zama to rana da kar mu samu damuwa a zuciyarmu ya zama to rana da za mu yi tunani na 'yan uwanmu da wanda mu muka fi su sakewa da wanda suka fi mu sakewa amma dukanmu muna tattare da na ƙasa wanda waɗansu mu har ƙarshen rayuwarmu sau da abin da ba za ka iya maganin shi ba sai ka ji maganin zama da shi ka yadda ka amince cewa yau ni kurma ne ba zan ji ba kuma ba wani abu da zai hana kurma ci gaba wannan tunani shi ya sa da na kasa na da rashin jina a lokacin na nemi gwamna saboda babu wani doka babu wani doka wanda ya ce ko ka gani ko ba ka ji ko ba ka iya tafiya ko kuma kalan jikinka daban ne da zai ce ka nemi abin da kowa zai nema saboda kan nan kira ga duka yan na wanda suke wannan constituency da cewa mai amfani da wannan rana mu yi tunani duk wanda yake neman abin da yake so yi ko sana'a ne ko siyasa ne ko kasuwanci ne ya sa zuciyarsa a tsaye da cewa zai iya kokari kuma Allah zai taimake shi Allah ce tashin taimake ka. Ku tattaro ‘yan uwa mun sulhunta. Duk da ƙalubalen da masu bukata ta musamman ke fuskanta, akwai da dama a cikinsu da ba su bari zuciyarsu ta na ƙasa ba. Mr. James Alex, makaho ne da ya dukufa neman ilimi, wanda a yanzu haka yana yin digiri na uku ya fara ne da yaba wa gwamnatin jihar Nasarawa kan tallafi da take ba su. Zan fara da gode ma gwamnati domin sun bamu wana dama na yin ilimi kyauta. Ina so duniya su san da cewa abin da gwamnati suna gaya magana ilimi kyauta ma masu bukata na nan musamman Nasarawa State haka yake. Duk makaranta da za mu je da ya zama na gwamnati jihar Nasarawa ne ba ma biyan kuɗi. Hatta digiri na da masters na duka kyauta ne. PhD na na cikin yanzu digiri digiri na wurin na ma duka kyauta ne. Ba ma biyan fees, ba ma biyan hostel accommodation kuma su faculty da su other things mallevis haka duka na waiving mana so mun gode musu wannan tallafin da suka yi mana din kuma muna nima kamar na da na roka na give sales kudi su kokure zama bodies domin a samu more people da zo su fara enrolling domin a samu ai karatun da ya kamata so muna kira ga gwamnati su kara dube mu domin ba za mu daina gode musu da abune ba ba za mu daina roka abun da ya kamata mu gan cewa sun yi mana ba so su kara sa mana ido domin su gan cewa mun samu ilimin da ya kamata ingantaccen da zai taimake mu domin rage barace barace wanda ana yi a titi. Shugaban hukumar kare haƙƙin na ƙasassu ta jihar Nasarawa, Sale Bardakiyana, ya fara ne da yin shimfiɗa kan ranar masu bukata ta musamman. Duniya gaba ɗaya tuna da wannan rana a a dunga ana ana celebrating nashi kowane shekara saboda tunawa da irin kokarin da mutanen mu ke yi da kuma bada awareness ma jama'a game da abubuwan da mutum mai nakasa zai iya ya achieving a rayuwar shi despite the fact da muna da nakasan nakasan din ba zai ba mai hausa na ce nakasa kasa ba shine ba kasa ba so kuma shekara za ga abin yana zuwa da lakabi daban-daban wato kamar team wanda ake magana ciki for example na shekarar nan shine ake magana wai a uh, amplifying the leadership of people with disability for an inclusive society yana magana wato amplifying a uh, a bunkasa a karfafa shugabanci na mutane masu nakasa domin a samu society that is inclusive wato babar kowa a baya ba kenan mu kuma bayan mun lura da wannan sikin muce oke in dai haka nan da cewa nasarawa sai bari mu mu dan kawo wani sub team namu sub team namu shine yayi magana ne akan abubuwan da kokarin nan shi gauna namu in ce abdullahi sule yake akan ya enhance rayuwa na mutane masu nakasa so da haka sai mu team namu ya zama disability inclusion a panacea for poverty reduction template from engineer a sule Eh, administration wato idan aka lura da ayyuka na mutane masu na kasa an shiga da su abubuwa a cikin society yana rage talauci sosai so mu example from administration na AA Sule abinda mu mutami magana mu ma kai shi kenan da kokarin na AA Sule yake yi ne ga inganta rayuwar mutane masu na kasa da ya kawo wannan commission din sai sake kawo ciyaman da membobi na wannan commission saboda kuma gabaki da mutane masu na kasa ne saboda ya yarda mutane masu na kasa mu ma za mu yi duk wani abin da the so-called able people that su kaga haka eh sule ya nuna cewa shi ya yadda da abinda da mai nakasa ma za su kenan kika mutane masu nakasa suna fesin masaloli daban-daban daban-daban na farko babu haɗin kai ma tsakanin mu makafin kuma ka san idan kan mutane bai haɗu ba bayan da ma gwamnati ko mutane ma za su ganku da kima to abu ɗaya nan mu muka yi a shugabanni nan muka zo mun ce dole ne sai mun haɗa kan mutanen mu farko daga leadership din akwai joint association for people with disability wato kungiya ne na masu na kasa gaba ki da wanda mu ma duk muna karkashin wannan kungiyar ne na muka zo ba su ba zabe ba kuwa shugabanci an fi shekara wurin shida ba zabe ba ka san waye ne ciya mu ba wani ce shi ciya mu wane ce ka gane ai mu mun ce ba za mu yi da wannan abun ba dole ne sai mun hada ko kanmu ya zo ɗaya haka muka hada mitin an conducting election ana da sabon ciyaman na association of persons with disability a state din nan kuma bayan haka mun rubuta wa mai girma gauna kan tun an kawo muna da sabon ciyaman ya kamata a neman wani abu ana ba su kowane wata domin su kula da ofis din su ayyuka wadace magana nake muka gauna ya prove muna kowane wata ana ba su dubu ɗari uku uku kaga wannan cin gaba ne aka samu akwai lokacin mun je wani wani ya ce muna wai ai mun ba ma wani memba na ko aiki ba za ka boye kana da wani dan wannan hannun shi ne ko ya dan fita ka sai ka ce muna memba na ba mu taba mun san shi ba ka dauki aiki ka bashi mu kuma masu wahala a hana mutanen mu suka yi karatu su yi wahala su yi ba bada guduma any aiki da ba da shi bi through the national State Disability Rights Commission so da mu ne uwa mu ne uba na duk mutane masu na kasa Nasarawa State duk wani abin da ya faru mu ne muke da number su da data din su wanda suka yi karatu wanda ba su yi karatu ba duk mun sani saboda haka duk abin da shi bi through us. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa zai ɗiga aya. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu ji roƙon masu bukata ta musamman kan wata cibiya da gwamnatin jihar da ta shuɗe ta gina wa naƙasassu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa, mu huta lafiya. Madalla gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. To saƙon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau wanda ya ce muna tar da Allah wadai bisa ƙarin kuɗin kiran waya da na data da aka yi mana a Najeriya. Domin hakan tamkar tsulawa mai kuka bulala ne. To daɗin abin dai akwai mutuwa. sai sakon haɗin gwiwa daga hafsat comrade ilyasu yakubu digawa daga jihar Bauchin Najeriya tare da Fatima da Shamsiya matar haddabi mai kwamfuta mai yama da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa waɗanda suka ce salam biyu Hausa. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya da yankin arewa maso gabashin Najeriya da ma ƙasarmu Najeriya baki ɗaya ku tashi lafiya biyu Hausa mun gode. sakon na gaba ya fito ne daga mahmud saliu kauran namo da jihar zamfara wanda ya ce allah ya ji kan almajirai su goma sha bakwai da suka rasa rayukansu sakamakon gobarar da ta ritsa da su a safiyar yau laraba a makarantar malam aliyu da ke garinmu na kauran da allah ya baiwa 'yan uwa iyalai da ma malaman su haƙurin jura wannan babban rashin waɗanda suka jikkata kuma allah ya ba su lafiya ya kare aukuwar irin haka a gaba sai saƙon yakuba mai aski ba da raka da sanusi madattai daga jihar da magaram jamhuriyar nijar waɗanda suka ce voa muna so ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu faɗa wa hukumomin mu cewa har yanzu babu haske da muka gani a farashin kayayyakin abinci da masarufi a game da tattaunawar da suka yi da 'yan kasuwa masu shigo da kayayyakin abinci ga shi kuma muna ƙara tunkarar watan azumin ramadana don ko 'yan magana na cewa juma'a da za ta yi kyau tun daga ranar laraba ake ganewa. a gaida mahmud lalo da wannan so masu sauraro sai mana afuwa ba za mu samu dama kawo muku takaitattun labaran duniya ba da haka muka kawo karshen wannan shirin namu a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji musamman maryam dauda da ta karanto labarai da kuma jule leathers gresham da ta daidaita mana sauti ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu sa'ida hamdun ni muhammad hafiz babala ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.